啊。 <laughs> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد ‘yan uwa masu kallon mu assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh barkamu da sake saduwa a cikin wannan karatu na ruhul adab a wannan kafa ta madinawa talabijin kamar muka faɗa a na farko mun yi muƙaddama akan wane ne Shehu Ibrahim radiyallahu anhu kuma menene littafin da za mu karanta mu ya kunsa yau insha Allah ta'ala za mu fara a cikin wannan littafi mai albarka wanda yau shekara 46 da rubuta wannan littafi shekara 100 da rubuta wannan littafi na Ruhul Adab a cikin wannan littafi Shehu Ibrahim radiyallahu anhu bayan yayi bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim sai ke to hadhihi qasidatun lil qutbir rabbani wal ghawsus samadani wal arfur rabbani وخليفة الشيخ الهاتم التجاني الحاج إبراهيم بن الحاج عبد الله الكولخي التجاني لطف الله به بجعث المرسلين آمين to ga abin da yake farawa da shi ya ce ya ƙulu ibrahim najlul haji abdul ilahi badr haji min ba'di bismillah thumma alhamdi lillahi dhi tawli al-azim al-majdi nasihatan minni ila ikhwani فلتمسكوا طريقة التجاني طريق مهد الفضل والرضوان usisa bis sunnati wal furqani yace yaqulu yaqulu ibrahim nadul haji abdul ilahi ibrahim wato shine shehu ibrahim wanda muka bayanin shi a baya yaqulu yana fada nadul haji abdul ilahi dan alhaji abdullahi lalura waka ta sa yace najalul haji abdul ilahi mai kuwa ce najalul haji abdullahi baitan zai kare wanda kuma an sani a wurin malamai masana bangaren waka cewa ana iya rage ko kare ko takadime ko ta akhirin baiti domin ya tashi kai ya kare to sai ya ce abdul ilahi ma'ana abdullahi badaruna wanda watan muni alwahaji mai yawan haske ko mai kwarjini shehu abdullahi inyas radiyallahu anhu shine shehin ɗariƙar tijjaniya a afirka a zamanin shi kuma abin da ake sai mai alhaji abdullahi ya shahara da sunan alhaji abdullahi maimakon shekha abdullahi a zamanin su zuwa maka yana wahala kwarai saboda ana zuwa aikin hajji ne mafi yawanci ta hanyar ƙasa ko ta hanyar dabbobi shi yasa za a ga a nan kano cikin sarakunan kano wanda ake ce ma sarki alhaji shine abdullahi bayero saboda shi kaɗai ne sarkin da ya fara aikin hajji na kan sarauta mu ma na a kasashen mu na Sokoto wato in ka kalli jihar Sokoto kafi zamfara Shehu Usman dan Fodiyo radiyallahu anhu da irin abun da yayi na jihadi da ilimi amma bai samu dama zuwa aikin hajji sauke farali ba a zahiri saboda shagaltuwa da ayyukan jihadi to shi yasa in wancan zamanin mutum ko da alhaji ne ko da malamin addini ne in ya samu damar yin aikin haji sai a shahara ce mai alhaji to sai ya ce alhaji Abdullahi watan mu mai kwarjini ko mai haske min ba'a da bismillahi Ya ce bayan na fara da sunan Allah sun alhamdi lillahi sannan kuma yabo da godiya su tabbata ga Allah da dauli ma'abucin ni'ima al'azimi mai girma almajdi maɗaukaki. to wannan farawa da sunan Allah shi ne sunna ta addini annabi sallallahu alaihi wa alihi wa na cewa kulla amrin zibalin lam yabda bi bismillahir rahmanir rahim fahuwa aqata wa fi riwayatin fahuwa abtar yace duk wani aiki wanda ake bashi muhimmanci ko yake da amfani wanda ba a fara shi da sunan Allah ba to wani aiki ya zama yankakke ko ya zama bai da cikakken albarka wannan shi yasa duk abu na ƙwarya na alkhairi na addini in za a fara ana fara da bismillahi shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zamu ga duk abubuwa ne na fara da bismillahi wurin cin abinci bismillah wurin shiga masallaci bismillahi wurin sauran ibadu sai yace bayan bismillah da kuma yabo da godiya ga Allah subhanahu ta'ala sai yace nasihatun minni ila akhwani faltumsiku tariqat tijani wannan nasiha ce minni da gare ni ni Sheikh Ibrahim ila akhiwani zuwa ga ƴan uwana musulmi faltumsiku tariƙatar tijani su yi riƙo da ɗarika shehu ahmad tijani a sharifal hassani radiyallahu ta'ala anhu shehu ahmad tijani shine khatimul auliya kamar da muka sani shehu ahmad tijani shine wanda ya cika ƙarshen ɗariƙu da ake da su a duniya 313 shehu ɗan fodu a cikin littafi na sirajul ikhwan ya faɗi hadisin imamu ne. cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce akwai shari'ar musulunci ta zo akan ɗariƙa 313 ya ce ba wata ɗariƙa ɗaya da wani bawan Allah zai haɗuwa da Allah da wannan ɗariƙa har sai ta sadu da shi da aljanna da rahama Allah to an yi ɗariƙu da yawa kan zuwa wata janar Allah anhu akwai kadiriya shadiliya salutiya khallutiya nasiriya da suƙiya. suna nan har ɗari uku da sha uku to wani ta tijjaniya ita ce cikon ɗariƙun waliyai kuma ɗariƙa da ba ɗariƙa a bayanta kuma ɗariƙa da ba ɗariƙa da kai ta fadala da kuma sauƙi to ne shawar ibrahim radiyallahu anhu a matsayin shi na shugaban al'umma jagoran addini yake yin nasiha ga musulmi cewa su yi riƙo da ɗariƙa shehu tijjani to me yasa yake yin nasiha a cikin hadisin imam muslim annabi sallallahu alaihi wasallam na cewa addinu an nasiha qulna liman qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li ayyamatil muslimina annabi sallallahu alaihi wa alihi ya ce addini ka cokan ya ginu ne akan nasiha to me an nasiha da larabci ma'ana an nasiha suka ce nuhin alkhairi ga ɗan uwanka wato an gina addinin musulunci akan ƙoƙarin jawo alkhairi ga yan uwa da kusa da sharri ga yan uwa to yin nasiha shine abin da aka gina musulunci akai kuma wannan hadisi na addinu an nasiha malaman musu hadisi musamman suna cewa akwai ɗansu hadisai guda uku ko guda hudu sun ce gaba ɗaya musulunci yana zagayo ne akan ana da hadisai guda uku na manzo Allah hadisi na farko innamal a'malu binniyat hadisi na biyu innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun har zuwa ƙarshen shi hadisi na uku addinu an-nasiha kulna liman zuwa ƙarshen shi to waɗansu na ƙarawa da wani hadisin wanda ba wannan ba cewa man arsa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun amma dai uku din nan an ce akan su ne gaba ɗaya musulunci yake zagayawa duk abu da zaka yi na addini za ka kalli akwai maganar niyya ciki duk abu da zaka yi na addini za ka kalli akwai maganar nasiha ciki duk abu da zaka yi na addini akwai sanin halar da haramun a cikin shi to ƴan uwa Shehu Ibrahim anan ya cewa yana muna nasiha mai riko da ɗariƙar Shehu Tijjani kamar an ce don sai ce ɗariƙa mahadul fadl war ne ussisa bis sunnati wal furqani yace saboda ɗariƙa ce ta tsantsan tsabar fadl Allah abin da ke nuhi ɗariƙa tijaniya ba ma ɗariƙa tijaniya ba addinin musulunci kai ne mun sani wato akwai adalci akwai ihsani adalci shine kai ayi ma irin abin da kayi yi aiki guda a baka lada guda kai zunubi guda a baka zunubi guda amma musulunci ba haka yake ba shi musulunci akwai adalci akwai ihsani Allah na maka adalci ne in ka saba mashi yana ma ihsani idan ka bi shi naka idan ka saba ma Allah zunubi guda laihi guda zunubi guda amma idan ka bi Allah sai ce man ja'a bil hasanati falahu asharu amsalha duk aiki guda mafi kankanta Allah ya linka ma goma wani ma Allah zai linka mai 700 wani Allah zai linka 70 eh, wani Allah zai linka mai 700 wani Allah zai linka mai miliyan biyu alfai alfa hasana wani ma sai Allah ya bashi ladabi gairi hisabi to wannan musulunci kenan to balle kuma dariƙa da an kai baban ihsani ne to sai ya ce ɗariƙa ce ta tsintsar fadalar Allah da kuma yarda Allah abinda da sa ake samun fadala da yarda shine ba abin da kai ake baka ba in ka auna abin da ake ɗariƙa tijaniya aikin bai da yawa lazumukan da karanta can cikin mintuna kaɗan ka gama amma abin da za a baka da lada da gafara da rahama da yarda Allah da kusanci sai ka isko lalle ba aikin ka bane kawai tsaba fadalati da ke cewa ya khatasu bi rahmatihi man yasha Allah ke keɓance wanda ya ga dama da fadalati kuma yana cewa wallahu dhul fadl azim fadalar Allah mai ya ce sai shi ke ce mana ɗariƙa ce ta tsintsar fadala da kuma yarda Allah shi ko yarda Allah ta fi aljanna tsada wa radwanu min akbar dama wanda yake a matsayin mumini shi ke yin aiki don neman aljanna ko don gurin shiga wuta amma mai aiki na ihsani shi ya wuce baton aljanna da wuta yana neman zatin Allah ne wa ma umiru illa li ya'budullah mukhlisina lahu din yana bauta ma Allah ne don Allah don neman yarda Allah Allah ya cancanci a bauta mai ko yana da aljanna ko bai da aljanna ko yana da wuta ko bai da wuta Allah Allah ne da haka kana so ne ka gamsar da Allah ka samu yarda Allah don haka shehu Ibrahim ya ce mana dariƙa ce wadda an assasa ta akan alƙur'ani da sunna wanda karatu mu na gaba a wannan zamu tashi mu ji to ya ake tabbatar da cewa dariƙar tijaniya ta ginu ne akan alƙur'ani ya ake tabbatarwa dariƙar tijaniya ta ginu ne akan sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama don mu ƙara ƙwazo da himma muna roƙon Allah subhanahu wataala ya tabbatar da mu akan wannan dariƙa Allah ya karɓa mana abin da muke cikin ta kuma Allah subhanahu wataala ya sa mu dawo a kai, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh